ce kika kama na tun farko soyayya da irin ki akwai daɗi na lego kuna yi fushi da na ga fuskar ki a dole zan saka na yi shiri gidan ku zan tura domin amin bai ko ce ta fara

get know. da zafi-zafi so harshe na ya ka kaifi bana haufi akan soyayyar ki za a manta ki hmm, ke ce zan fada kogi in kamo makifi hasoci ke ce kin kai min na dafifi madarar soyayya kin kafin cikin marfi na sha na kurfi na wuce masu yin tofi Karka manta da ni alƙawarin mu na